Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun. magidanta uku da biyu da tumbasar ruwan kogin isa yama ambaliya a cikin shiya ta biyar a nan yamme na cikin kyakkyawar rayuwa tunda aka sake musu mazamni a balbalin gamu a cewar gwamnan babban birnin kasa. fiye da shugabanni kasashe 60 ke halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya bisa batun hamzari ga halin yanayi a yau dinnan a birnin new york ƙasar amurka. A ƙarshen labaru za ku samu masaniya kan lamarin kariyar kai da kai kamar yadda kundin shari'a na ƙasar Nijar ya tanada da bakin Ayuba Hassan mashawarci a kotun ɗaukaka ƙara ta nan yame a shafin rahoton musamman na kowace ranar Litinin. masauraro barkamu da waraka yau litinin 23 ga watan satumba 2019 gunguma man ke gabatar muku da labarin ton goma na abinci taimakon da cibiyar da ke agazawa ga matsalar abinci a fadar firaminista ta sanar kenan da za a baiwa waɗanda suka fuskanci ambaliya a garin dan mai toka a cikin kwamin ɗin karkarar abala wato jihar talabiri su kuma wato mata da yaran garin mai yaƙi da ke bisa sararin fadawa hadarin cututtuka an kai musu wata tawagar kiwon lafiya ta asibitin abala domin tattaunawa da matan bisa yanayin lafiyar 'ya'yansu a fadar a fadar wato bubakar umaru dan majalisa kuma magajin garin abala da studio kalangu ya tuntuɓa yau da sahe akan tunasarwa dai wato al'ummomin sun fuskanci ambaliyar ruwa ne biyar ga watan satumba da ya shuɗe biyo bayan tumbasar tafkin tamani biyan wato a bayan an samu mazamni cikin gaugawa a makarantar kirkise ta biyu cikin shiya ta biyar a nan yame dukan wa'anda malalar ruwan kogin isa niger ya yawa banna an mayar da su a sansanin gamu magidanta 302 da ke wurin an tabbatar musu da tsaro ruwan sha da lantarki a cewar gwamnan yamin isa kasan karanta ga fasarar bayanin nasa A bangaren sansani na gamu muna da iyalai biyu. Hukumomi sun yi kokari na farko wajen tabbatar da tsaron wajen. Na biyu an samar da ruwan sha da wuta. Sannan mun rarraba cimaka kamar shinkafa, hatsi da kuma gidajen sabro da tabarmi da dai sauransu waɗanda jama'a suke bukata. Haka ne waɗannan al'umma masu yawa suna kokawa matsalar makewaya. Mun saka waɗansu wajen kewayawa. wanda za su rinka biyan bukatocinsu kuma mun yi bincike yadda za mu yi musu makewaya na dindindin muna bisa wannan tsarin. le projet est en cours. Yau ne a birnin New York ƙasar Amurka aka buɗa taron Majalisar Ɗinkin Duniya bisa hamzari ga halin yanayi fiye da shugabannin ƙasashe sittin ke halartar babban taron domin su ƙara jaddada alkawalinsu ga yunkurawa wajen kariyar muhalli haɗuwar da wato ta wakana bayan 'yan kwanaki na zanga-zanga da matasa masu ra'ayi ga batun muhalli suka yi a faɗin duniya ga bayanin da Adamu Garba Yama Rabi mai Kano. suke abin da aka fi gaggawa a wajen wannan taro shine a kai ga ɗaukar matakai na zahiri kamar yadda sakataren majalisar ɗinkin duniya ya faɗa an yi ta maganganu bisa canjin yanayi yanzu lokaci ya yi da za mu ɗauki matakai na aiwatarwa aiwatarwa kuwa shine a ka shawarwari na farko dai mu da kanmu mu sake halayya a cikin rayuwar mu ta yau da kullum muna fatan 'yan siyasa za su yi bayani a samar da mafita akan matsalolin da kuma rigakafi ta la'akari da muradun al'umma masu zuwa kuma muna fatan za a samar da mafita ta zahiri mai dorewa. Et nous pensons il faut trouver des solutions réelles et durables. Babban kwamitin sadarwa na ƙasar Nijar a yau da sa ya buɗa zaman taronsa na lokaci zuwa lokaci a nan yame shafi na watan Satumba 2019 a wannan taron sai sai za ya nazartawa ya kuma amincewa tsarin shirin dokoki kamar kudaden da rediyo da talabijin na ƙasa da kasashen waje masu aiki a Nijar ya waje ba su biya shugaban CSA Dr. Kabir Sani ya ƙarawa Rafikatu a tayar bayani sai ce. akwai wata ayar doka wadda muka yi zancen bisa wasu 'yan kudade wanda 'yan radio da talabijin da kuma eh, na Nijar da na kasar waje wanda ya kamata su zuba kowace shekara. Bayan mun yi ƙudiri na harin bisa wannan doka sai kuma muka sake dawowa bayan mun ce ƙasashe namu na nan kusa mun diba yadda suke wannan ayyuka muka samu muka tankaɗe muka rairaye muka maido wannan doka za mu tamtamna a kanta. Bayan wannan kuma a akwai abin da ake ce ma komishiyon komishiyon guda wadda take kula da katin 'yan jarida da ayyukan jarida da kuma guda komishiyon wadda take kula da abin da ya shahi abin da ake yadawa cikin jaridu na kasar Nijar a ƙarshe akwai abubuwan da 'yan majalisa suna iya kawo su a tattauna a kansu haɗakar tsarin ta al'amura ta ƙasa a niger mai lakanin Mouvement Citoyen Tournon La Page ta sa murya ga 'yan siyasa ga girkin tsarin canza miyau mai haɗa kowa da kowa domin maido kwanciyar hankali ga batun tsarar da zaɓe kiran ya bayyana ne a cikin wani kundin koke-koke da aka wallafa jiya lahadi a nan yame ga muhimmin batutuwan da ya kumsa ta bakin jagoran haɗakar turnon lafaj michael zodi A na farko da muka yi nazari a kan kansa shine ba a cimma matsaya ba a kan kundin zaɓe. Kuma mun san masu kula da zaɓe har yanzu ba su zama hukuma da kowa ya amince da ita ba. Don haka muka ce ya kamata a tattauna a kan waɗansu ƙudurorin doka. Mun duba ayar doka ta 46 inda aka ce shugaban hukumar zaɓe ya miƙa takardun zaɓe ga ministan da ke kula da zaɓen. Mun san kuwa ministan Hassan ɗan takara ne a ƙarƙashin jam'iyyarsa. Mun jinjina wa shugaban ƙasa a kan alkawarin da ya ɗauka na kare kundin tsarin mulki na ƙasa. Mun buƙaci jam'iyyun siyasa su ƙirƙiri wani sashe na sasantawa domin samun tsanaki. Mun tambayi shugaban ƙasa ya kira wani babban taro na ƙasa inda za a tattauna kuma a hakikance ƙa'idodin hanyoyin zaɓe. Biyo bayan shiga tsakani da harabar ministan da sashen su ke rataye ma'aikatan Orange Niger sun ɗage yajin aikinsu na kwana shida da suka tana gasa gasatin a cewar babban sakatarin sandikar bukatar ma'aikatan shine wanda zai karbi kamfanin ya mutunta sharaɗin da ke tabbatar da ma'aikatan wato aikin nasu ga fasar kalamun da Hashimu Tunau Ali ya yi a kai. Duka abubuwan da suke wakana ta hanyar tattaunawa da ake yi tsakanin gwamnati da waɗanda za su sayi hannun jari da orange. Mu abinda muka tambaya a saka mu a cikin tattaunawar. Mun ji raɗe-raɗen cewa an cimma wata yarjejeniya wanda ya sayi hannun jarin yana iya yin abin da ya ga dama. Inda ake so a ba mu kwantaragi na shekara biyu. Mun nemi a saka wani kwamiti wanda za a saka mu a ciki. Inda za mu tabbatar da duka matakan da za a ɗauka ba za mu fada a cikin wani hali ba nan da watanni shida masu zuwa. Mun gamsu saboda sun ce za su kafa kwamiti wanda ko sabbin da za su ɗauki wannan kamfani za su dubi abin da ya kamata a yi. Sun ce mana suna buƙatar tattaunawa mu kuma mun ce ba matsala za mu tattauna. A gaida Mutari Muhammadu da fasara bayan fiye da wata ɗaya da aka dakatar da bugun lasisin tuki mai fasalin biometric a ranar litinin din nan aka sake soma bugasa a nan yame da kuma cikin rassan harabobin sufuri na yankunan ƙasa shugaban ma'aikatar lasisin tuki zakariya salifu ya bayyana wa na fisa da musirfo dalilan biyan lanho da kuma harajin da aka da a kai. Sabbin 'yan takara masu neman lasisin tuki ko a da can ma idan za a yi ma mutum lasisi yana ajiye jika bakwai ne domin ya samu takardar shaidar samun lasisi na wucin gadi kafin a fitar da jan kwali. Wannan ne shama'a suke ta bayani a kansa na abin da mutum zai biya kafin ya tafi jarabawar neman lasisi. Kana ajiye takardarka da tambur na jika biyar da wasu jika bakwai da ya kamata ka biya a can ofis shi na jiha kafin ka zo ka biya jika goma da dala ɗari domin yin lasisi na zamani sabunta lasisin zuwa na zamani kana zuwa ne da tsohon lasisin da jika goma da dala ɗari lasisin ƙarami ne kamar katin banki ko kuma kati na ɗalibai da kake iya tafiya da shi ko ina gwamnati ta ba da wa'adin shekara ɗaya ga duka wanda ke da lasisi ya bi doka Maki biyu da banza sakamakon karon kwallon kafa kenan da yawa kana tsakanin Nijar da Cote d'Ivoire a jiya a kan zagayen tankaɗe da rairaye na ƙarshe na kwamfalar Chan na nafiyar Afirka da zai gudana a shekara 2020 a ƙasar Kamaru. Kocin Nijar Haruna Dulla ya ma Asumana Shina Sharfi a kai yau da safe ga abin da yake faɗa. Mun samu nasara wasa nan gida, kenan yanzu abin da ya rage muna shine mu ƙara kuzari a karawa ta biyu a watan Oktoba, wadda ita ma sai mun zage dantse. Tuni za mu ci gaba da horarwa tun gobe. Akwai wata kwambala da za mu halarta 28 ga wata. 'Yan wasan ne dai za su halarci kwambalar. Ina tsammani a wasanni da za mu buga nan gaba za mu samu ƙarfi fiye da haka. Sai an dafa musu, an amince mu. musu wanda zai sa 'yan wasan su ƙara kuzari. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba tasa'in da uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba tasa'in da bakwai da biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba tasa'in da bakwai da biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba tasa'in da shida zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu Fondation Irondel Niger kuke sauraro daga nan birnin Yamme yanzu kuma ga rahoton na musamman. Kariyar kai da kai mai da wato martani ga wani harin da aka fuskanta ba wani hukunci da za a wa mutum dale amma a kai wato in aka yi hakan wato koda an tanadi haka shari'a na iya bibiyar mutum domin samun cikakken bayani ayuba hassan mashawarci a kotun ɗaukaka ƙara na yame ɗauke da cikon bayani. Daftarorin doka masu lamba 43 da 44 na kundin shari'a ƙasar Niger sun yi bayyanai kan kariyar kai da kai sun nuna cewar babu wani laifi idan mutum ya nemi kare kanshi da kanshi. Lauya Ayuba Hassan. Kariyar kare kai mai da martani ne akan wata barazana da mutumin ya fuskanta. a ne da kundin doka na hukunta mayan laifuffuka mai lamba 43-44 ya yi tanadi. Misali cikin dare wani ya haura katangarka, ka tunkare shi, ka ji masa ciwo ko ka kashe shi. Ana iya cewa kana cikin hurumin kare kanka ne, kuma ya dace ka ba da amsa ta zo daidai. Amma idan yana ƙoƙarin gudu ne kuka harbe shi a nan fa kun keta doka amma dai ya danganta da gamsuwar bayanan da kuka yi ma alkali wani irin hujjoji ne ke nuna cewar mutum ya yi hakan ne domin kare kanshi da kanshi abin da ake bukata ka ba da bayanai yadda abin ya faru gashi wani ya shigo gidanka da dare kuma ka yi masa ihu mutumin bai gudu ba har ya so ya maka lahani a nan kuna cikin kariyar kare kai amma idan ya kasance ka yi ihu mutumin ya gudu sai kuka bi shi da makami har kuka harbe shi a nan fa an keta dokar kariyar kare kai amma dai a gaban alkali kana iya yin bayani amma kar wai ka ce kana cikin kariyar kare kai ba za a iya hukunta ka ba amma ko da yake baka cikin kariyar kare kai idan mutum tun farko shine ya maka barazana a nan kana iya samun kariya amma ba wai yana nufin an wanke ka da laifi ba. Idan mutum ya yi laifi wani irin hukunci ne ya rate kan shi. Ya danganta da laifin da ake tuhumar mutum da shi, idan laifin kisa ne ko kuma laifin rauni ne. Duka dai doka ta yi tanadin hukunci amma idan kana cikin kariyar kare kai ne a nan alkali yana dubawa ya ga abin da kudirin doka na 43 ya yi tanadi waye kama daga tuntuɓa idan laifin kariyar kanka da kanka ya tabbata hanyoyin da ake bi akan abubuwan da suka faru kuna iya kirayo jami'an tsaro su yi shaida jami'an tsaro su saurare ku su saurare wancan bangaren sai su tura takardar ga alkali shi zai bi hanyoyin da suka dace man sauraro abin da ya sauke na a yau sai ku tarbe ni gobe idan Allah ya kare a cikin wasu labarun kuma wato a cikin mahawar studio karangu na yau za ku ji shirye-shiryen wato komawa a makarantun lise a Niger ina aka kwana ma'udin da wato Muktar Hamado zai jagoranta yanzu ga Musa Hassan ya shigo zai gabatar muku labaru da halshen zabarmanci a madadin duk wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da Arlit malam mangu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu a futa lafiya. thank you